kenan kana tunanin barin gidanku mm. ikon Allah kenan ita ba rayuwa dama haka ta gada ni nan gane na ina so na bar akulkin da nake zaune a ciki na koma gidan alfarma kaga kenan komai ya hau kan seti kai kuma ga kanan gidan alfarmar kake so ka bari da ce kana da baba irin nawa to fada sai ka gwammaci akulkin akulki akan wannan gidan alfarmar to amma ga yaman mana mecece matsalar wai ai wato gaya maka tunda na gama makaranta nake ta roƙon mutumin nan akan ya bani kuɗi na fara wani kasuwancin to wala dai duk lokacin da na mishi magana akan kuɗi yadda yake yi kamar an take wa mage bindinta hanya ɗaya gare ka abokina kana ji ko ka sauya babanka me eh yar gidan masu kuɗi za ka tsara ka aure ta kaga daga nan ka dawo magajin babanta tsokana ta kake hmm san ba tsokana ka nake ba ni ma yanzu haka na shaske wata yarinya ina teja sarkin masu kwashe shara to yarsa ce ka san shi ba ita ce kada yarsa madhuri yar gidan sarkin masu kwashe shara eh kada ka manta da matsayin fa ko kudin saya mata akwatin kwasa shara kana da shi ne ah, ba na da shi amma dan gidan Rade Sham Tiwari ba akwatin kwasar shara ba hatta sarkin kwasar shara ma zai iya sayan sa <laughs> Tiwari mai masana'antar Anjali Industries sosai ma kuwa Anjali Foods Anjali Chemicals Anjali Pharmaceuticals da wasu Anjali Anjali dan a karkashin kulawa ta kinan ce mata kai kai dan gidan Rade Sham Tiwari ne mai kyau ma eh abokina kada ka yanke kauna iya gautsinka akan lamuran da suka shafi kudi iya nasarar ka yi mugun addabar rayuwar babanka akan bukatunka ko bane ne ko baji jima zai san bado maka wani abu Baba karo na ƙarshe zaka ban kuɗin ne ko ba zaka bani ba? Ka yi shekaru kana tambaya ta amma ban baka komi ba. To ga wannan, ka fara kowane kasuwanci kake so ka fara. Rufi goma. Baba wai tsokana ta kake komi. Ina ce kina ji. Rufi goma yare na ta. To kakana da rufi goma haka ya rike iyali. Babana da rufi goma kamar wannan ya shigo birni. To goma irin wannan kama a matsayin sadakin mahaifiyar kama. Mama da Allah ki sa baki a maganar nan. To yaro na me zan ce? Ni ma na nemi ya siya min abun wuyan lu'u-lu'u, amma fir jiya jiyan nan ya sayar da fili a ƙauye miliyan takwas ya karba akan filin kuɗin da ko kamcinsa ban ji balantana na ya arba da su haka ya ɓoye a ma'ajiya ki ta daga murya iya ki. yanzu akwai miliyan takwas a gidan nan shine ka ji ka bani dubu ɗari bakwai da hamsin kacal na kashe makudan kuɗaɗe da yawa a ilimin ka. kula da lafiyar ka da kuma ciyar da kai ƙarin kwandala ɗaya ba za ka samu ba to baba idan baka bani jari ba wane ne zai bani to yanzu yan yaya kenan sata damfara fashi amma banda dai roƙo shikenan ni wannan abin ya ishe ni haka idan har baka ban kudin nan ba to ni gaskiya zan bar gidan nan to fece din kawai shikenan jitu jitu na gudanar da bincike gidan Radin Sham da ke dalar Fali ba kowa ciki ba mutane sai mai kula da gidan kawai. Sarki masu shara yana gano gaskiya kabanu. Ai tun kafin ya gane komai zan yi wubna aure madhuri. Lamari ne fa na zafin nama. wuyarta a aure ana san kama aure an wuce wajen kada maka manta shine baban amarya ita ce kada yarsa bayan an yi aure ya iya dole ne ya karbe ni ya rike ni a matsayin sirikinsa ko kai kai hauka ne ko me ba wani zancen hauka zai ka gaya mun ya zan yi da babana jan wuya shin ka tambaye shi kudin shin tambaye ka tunda yaran yan gwagwar nake maka ko hausa mutumin ne da basu akan kudadensa kamar kaza tana kwanci an sheke dattijan ma'aurata saboda kuɗi jami'ai sun kama mai musu hidima in ce da kin ga irinta da nake cewa kada ki dauki wasu yan aiki ki duk aikin gida da kanki daga ƙarshe mai kika buɗe baki kika gaya min kankamo kika kira ni to yanzu ga sakamakon masu yadda da yan aiki daga kwanciya bacci akan gadonki sai nake farka ki ganki a jahannama gaskiya tun da dama a nan aljanna nake tare da kai yaro na tu ka dawo himama yadda ka tafi a fusace a wancan lokacin a raina ban taba wa cewa kallon gidan nan ma za ka sake a rayuwarka ba amma wato da gari yayi ma zafi yunwa ta suburbuɗe ka ka kama hanya ka dawo ba ka je ka nemo wani abu ka ci ba matsala amma kwandala ne ba za ka samu a wajena ba <laughs> baba kenan ni kawai ai na zo ne ka sanya min albarka sannan kuma ka yi min fata na gari domin na fara sabon kasuwanci ba da gaske eh mama wani iri kasuwancin kayan lantarki irin su talabijin makaftar faifai da dai sauransu babban waje ne makilike da kaya kai amma na san ka kashe kuɗi da yawa eh wato mm, dubu ɗari bakwai da hamsin na samo eh, su kuma banki suka bani miliyan shida eh, rufi dubu ɗari bakwai da hamsin ka ce? ina ka samu wannan kuɗi to ai kai ne ka ɗora ni akan hanya baba wace hanyar na dora ka a kai ba kai ne kace na je na yi sata damfara da fashi ba hakan ne ai <laughs> eh ku zo ku ji ku zo ku ji na samu labari cewa akwai kuɗi da yawa a gidan shine na bi cikin dare miji da matar sai kaftar bacci suke sai na janyo mabudi daga ƙarƙashin matashi na buɗe ma'ajiya na ciro kuɗi sai na maida mabudin inda yake <laughs> na tabbatar zuwa yanzu sun kirawo yan sanda ai ba su ma san an yi ba tukunna amma yanzu ne za su sani amma dana a wani gida kai wannan sata a wannan gidan mana baba ina kudin wannan filin naka da ka sayar na ƙauye ka gane ni na san ka bai ai makiri macijin ciyawa ka rasa wanda zaka yi wa sata sai babanka da na tambaye shi fa kina gani hana ni yayi fa sai cewa ya in yi sata to ta ya za a yi ɗana gari ya ki aiki da maganar mahaifinsa eh dama kuɗaɗe ne wanda bai san kansu ba bari yan sandan su zo zan gaya musu komin yaso duk sai a kai mu magarkama kin ga ki gaya min gaskiya wannan ɗana ne kuwa ai yanzu ne na fi tabbatar da cewa wannan ɗanka ne jilan yaro na shalilan baba kai yaran kirki na ne ko ba haka ba ɗana ka dawo baba da kuɗinsa ka ji ɗana babana wato hakan ba zai yiwu ba ka tabbatar ni ko na tabbatar to maza a fita mu daga gidana kada sa ki ga wannan